sai da ta mata kira biyar kana ta dauka a fusace umma ta ce uban me kike ina ta kiranki baki dauka ba Aisha bata ce komai ba sai kuka da ta sanya ma umma Hadi mauce umma ta ce ke me haka ne wai me ne miki Aisha cikin kuka Aisha ta ce umma gida nake so in dawo in nemi yafiyar ustaz na marin da na mishi a cikin kasuwa ina ta mafarki a kansa marasa daɗi umma umma ta ce Aisha yanzu haka muna asibiti wajen shi wallahi yana cikin yanayi ina tsoron ya mutu a dalilin sanki duniya ta zage mu a ce ba mu da adalci kamin Aisha ta yi magana sai jin ihun hajiya suka yi tana cewa don Allah maman Aisha ki rogo yana neman ki wai zai baki wasiya ta karshe don Allah ki biyo ni hajiya a guje umma ta bi ta ta mamanta da wayar da take da take ta da ke kunne suka fada ɗakin tare babu abin da kake ji sai sautin kukan mutane ciki kuwa har da alhaji da jarumtar shi ta yi lagos umma karasawa wajen shi ta yi bata san sadda ta sanya hannunta ba ta ɗago kansa ta ɗora a cinyarta ta shafa kansa ta ce abdullahi gani amma ba na son na ji ka ce min komai dan allah kai hakuri allah zai yaye maka kaji ko murmushi sosai ustaz yake yana binta da kallo don yana jin shi kamar a cinyar aisha ko ba komai ya san yanzu danginta sun fara sakowa daga irin abin da ya yi wa jininsu tun daga shi raɓe rabe a cinyar mahaifiyar matarsa kai mai shari'a ka cutar da ni ba kaɗan ba magana ya fara kokarin yi amma numfashin shi baya fita sosai wani likita ne ya karaso kusa da shi ya sauke kan ustas daga cinyar umma ya fara tausa kirjinsa sosai kamar ya samu filo wani wani tari ustas ya sake sai ga wani uban jini kamar dunkulan hannu ya fito daga bakinsa firzar da shi ya yi likitan ya sanya tishu ya goge shi kana suka koma gefe ustas ya ce umma dama alfarmar da nake so ta karshe umma na yi gida kuma ba na kowa ba ne sai na aisha ki zama shaida ko bayan raina gidan mallakin aisha ne da yaranta ko kan ya karasa sai jin wayar umma tana ringin suka yi shiru yayi umma kuma ta datsa kiran ganin aisha ce sake kiranta aka yi umma ta ɗauka cikin kuka ta ce zan kira ki aisha ma cikin kuka ta ce umma na ji komai wallahi na ji komai ina so ki ba abdullahi wayar za mu yi magana murna sosai ta kama umma ta ce alhamdulillah aisha lallai kin cika yar halak ban taba tunanin saukowar ki cikin lokaci ba shi yasa ma ban miki magana ba gashi yanzu bari in bashi aisha cikin matsanancin kukan da ita kanta ta rasa na me ta ce to umma ta kalli ustaz ta ce aisha ce bisa layi tana so ta ji ya jikin naka zaka iya karbar wayar kuwa kai ustaz ya daga kamar gele ya ma kasa magana don kirjinsa yayi nauyi sosai amma zuciyar shi falfarin cikin wai Aisha ta ce a bashi lallai Allah maji roƙon bawansa ne Umma ta bashi wayar tare da miƙewa ta ce masa Hajiya mu je waje za su danyi waya da Aisha wani irin washe baki Hajiya ta yi kamar an buɗe salat Hajiya ta ce kai madalla madalla ta runguma Umma sosai cike da farin ciki har da hawayenta Murya Hajiya ta ɗaga sosai ta ce mu je waje zai gaisa da maganin damuwar tashi. Da sauri wani likita ya kalli Aliyu ya ce me suke nufi aliyu ya ce mahaifiyar matar shi ce ina ga sun tausaya mai ne shi yasa ta kira matar tashi likitan ya ce Allah sarki mu je waje Aliyu ina son sanin ainihin abin da ya faru Aliyu ya ce shikenan mu je in faɗa maka fita suka yi su duka aka bar Mujahid kaɗai ya koma gefe ya zauna ya buga tagumi yana kallon ustas da ke rike da waya amma ya kasa magana daga can bangaren Aisha ta ce assalamu alaikum kana ji na kuwa mm, Ustas ustaz ya ce cikin yanayin ciwo dan yana son magana amma abin da ya tokare kirjinsa ba zai ba shi dama ba Aisha ta ce baka iya magana ne in ya sake cewa idan shi alamshe yana jin sassanyar muryar ta mai narkar da zuciya in kana iya hawa WhatsApp dan umma ka buɗe data ka hau zan maka magana yanzu in ya ce yana kashe kiran ya fara mai da numfashi a hankali dan ya riga ya galabaita matuka babban likitan da ke kula da babban likitan da ke kula da shi ya ce hajiya ku je waje ku dan bar shi ya ji da abin da ke damun shi umma ta sanya kai za ta fita sai ji su kai ustas ya buga tare yana kokarin kiran sunanta a galabaice amma muryar shi ba ta fita fahimtar hakan ya sanya likitan cewa mama kamar yana son magana da ke dan Allah ki karaso in babu damuwa umma ta juya ta ga idan mutane duk ya dawo kanta musamman ma hajiya da ta zuba mata ido kamar za su faɗo ga alhaji a gefe kansa a kasa shi kanshi jikin shi ya yi sanyi da ciwon abdullahi bai taɓa tunanin abin ya kai haka ba a ce sama da wata shida kana cikin mawuyacin hali kwalla ya share ya eh, shiru yana tasbihi umma ta matsa kusa da shi a hankali take tafiya dan sa dan sai ta ji duk babu daɗi likitan ya ce dan Allah ku zo mu je bakin kofa a bar ta su tattauna kowa ya juya zai fita umma ta ce da wannan mujahid ka tsaya kai ma mujahid ya yi tsaye a gefe a gefe idan shi yayi jawur bai taba tunanin haka zai ga ustas ba ga wasu uwayen karfuna da aka aza mai a kirji ko riga babu a jikinsa likita da ya zo wurin ya cire mai wasu karfuna don ya samu damar magana kane ya dafe. cikin wata murya kamar ta jariri kasa kasa ustas ya ɗago jajayen idanuwansa ya ce umma ina wuni ya faɗa cikin tari sosai umma ta ce lafiya lau Allah ya baka lafiya ya sanya zakar jiki ne Abdullahi ustas ya ce amin tare da limshe idanun shi a hankali ya ce umma ina aisha umma ta ce ba ta nan tana saudiya sun je aikin haji ita da yan uwanta ni ma saboda yara shi yasa ban je ba murmushi ustas yayi haɗi da cije baki yana tunanin shine mutumin da ya dace a ce ya kai matarsa har ma da iyayenta amma ina sai yayi wasa da damar shi ya ce masha Allah Allah ya sanya karɓaɓɓiya ce umma na san kamun Aisha ta dawo na daɗe da tsufa a cikin kabarina. dan Allah umma ki neman min yafiyarta ki tabbatar da ta yafe mun ko na samu sassauci a gobe kiyama dan Allah umma ki faɗa mata ta taimaka min tunda akwai aure na akanta ta ta mun ba. umma dan Allah ba dan ni ba alfarma ta karshe umma ki faɗa mata ita dan ta gari ce ta kwarai ce samun irin ta a faɗin duniyar nan abu ne mai matukar wahala umma ban san Aisha ita ce rayuwata ba sai da nayi wannan ganganci abin da ko tuna shi nayi ina jin na tsana kaina da kaina Mujahid ka raso nan kusa da ni amini na dan Allah Mujahid Mujahid bai ji ba sai da Umma da ke sharɓar kuka ta mai bayanin abin da Ustaz ya ce kana ya matso yi tsaye yana kuka Ustaz ya cije baki tare da mika mishi hannun shi ya ce abokin kware abokin amana Mujahid Nura kenan ina mai son in ƙara maka nauyi mai girma Mujahid dan na san zaka iya Mujahid Ko da ta Allah ta kasance da ni ka kular min da yarana ka kuma auri ya isa ustas, ya isa ustas, kada ka karasa kai shiru dan girman Allah mujahid ya faɗa cikin kuka tare da cewa so nawa kake ganin marar lafiya ya tashi mai lafiya kuma ya kwanta ya mutu ciwo ba mutuwa bane Abdullahi kar ka dora min abin da ba zan iya ba Abdullahi ba zan taba auren matarka ba ko me ko za a yi ba zan iya ba kuka shi ma ustaz ya sanya ya ce shikenan mujahid na yi tunanin a wannan gabar zaka tausaya mun. komai na ce ka min za ka karɓe shi da hannu biyu amma umma ta ce ya isa abdullahi ka ga jini ina bin bakinka insha Allahu Aisha in dai ni ce mahaifiyarta za ta dawo gare ka za ku rayu cikin farin ciki da izinin Allah kai hakuri dan Allah umma ta faɗa cikin kuka sosai tana zaro wayarta ta latsa namban safe ta kira ya katse ta kira ta ya katse ta ya kira ta dauka ta ce safe ina Aisha safe ya ce umma Aisha na masallaci tunda muka zo naga kamar tana cikin damuwa jiya na mata magana ta ce wai mabarki take yi mijinta ya da sauri umma ta ce ya isa sai ya isa ta kashe wayar ustaz ta ya bita ta da kallo dan sarai ya ji me suka tattauna ya ce umma kun yarda da magana ta ko ni ma na san mutuwa zan yi Allah ne ya gwada mu Aisha kuma na ji daɗin na san ko ba komai ta tausaya min uba ta tausaya ma uban ƴaƴanta na yafe mata duniya da lahira ita ma ina roƙonta ta yafe ni ta yafe ni Tare ya sarke shi sosai kuma ta ɗora hannu a ta saki ihu sosai tare da yin waje a guje tana kiran likita likita to yanzu za mu ɗan koma can kuma inda ta ce ya buɗe data kun manta na faɗa muku labarin nan zai ɗan fara sarke mana bayan Aisha ta ce ya bude data da kyar ya bude data yana yatsa na fuska Mujahid da ya ga yanda yake yi ya taso ya so wajen shi ya ce abdullahi me kake so ne Ustas ya nuna mai saitin kirjinsa tare da yatsu na fuskarsa mujahid ya ce nauyi yake maka ne kai ustaz ya daga tare da tausa wurin mujahid ya ce ana kiran ka video call in daga maka kai ustas ya daga alamun e mujahid ya latsa ya kanga mishi sai ga aisha zaune ta sha bakar a baya hannunta rike da casbi fuskarta ta yi fayau sai hancinta da idanuwanta da suka yi jawar alamun ta sha kuka share hawayen da ta yi ta zuba ma ustas idanunta ba tare da ta ce komai ba kallon shi kawai take shi ma ustas kallon ta yake kamar ya cinye ta cike da so da kauna kokari yake ya buɗe baki ya mata magana amma ya kasa da kyar ya fisgo numfashi ya ce aish jini ya ci gaba da biyo gefen bakinsa kamar sakakken famfo ihu aisha ta sake tare da cewa don allah a danna mishi kirjin shi in akwai wani kusa ta faɗa da karfi cikin kuka jin haka mujahid da shi ma ya rikice ya ajiye wayar gefen fuskar ustas ya sanya hannun shi ya fara dan danna ma ustas kirjinsa bai wani jima ba ya sake fiddo da jini irin wanda ya fiddo da farko tishu mujahid ya sanya ya goge mishi tare da sauke ajiyar zuciya yana share hawayen tausayi shikenan yanzu haka abokin shi aminin shi zai zauna ustas ya gyara murya ya ce alhamdulillah abokina na gode mujahid ya ce ana tare zaka iya dauka na yanzu zaka iya dauka ne yanzu ko in rike ma Ustaz ya ce a'a zan iya na gode. Mujahid ya ce shikenan tare da komawa can karshen ɗakin don ya ba Ustaz damar tattaunawa da matar shi. Wayar ya ɗauka ya kanga a fuskarsa cikin ƙasa da murya ya ce, Na gode ƙwarai Aisha da taimako. Kai Aisha ta ɗaga mai tana share kwalliyar Ta ce ya jikinka? Ustaz ya ce alhamdulillah. Ta ce masha Allah, Allah ya kara lafiya. Ta faɗa tana yin shiru. amma Ustaz ya ce tare da limshe idanuwansa kamar wanda ya yi bacci don shi har ga Allah kunyar Aisha matuka ya samu kanshi da ji a wani fannin kuma farin ciki yake ji yau ga shiga ta Aisha ta ce shikenan zan wuce masallaci dama yanzu na fito don Allah ka yakuri ka sa mu ranka hakuri akan duk wani lamari na duniya lafiyar mutum ita ce jarinsa ko ba komai kana da yara ba za ka so a ce ka sun yi asarar ka ba ko su ko iyayenka don haka ina mai baka shawarar ka yi hakuri duk sanda ka ji wani ciwo ka runguma alkur'ani don shi ɗin waraka ne abu na ƙarshe ina mai neman alfarma akan da kayi hakuri akan abin da ya faru kwanakin baya gaban ustaz wani irin mahaukacin bugawa yake yi take jikin shi ya ɗauki karkarwa ga baki ɗaya idanuwan shi zaro ya buɗe baki a hankali ya ce har yanzu baki haƙura ba Aisha ta ce na haƙura mana me ka gani ustaz ya ce na jikin ambaci waɗanda za su yi rashina bayan bani amma ban jikin ambaci kanki ba murmushi sosai Aisha ta sake yi tana sosai girar ta guda tace ce a'a zan yi asara ustas dina mana wani irin hankaɗe baki ustas yayi ya saki murmushi mai sauti da ya bayyana har hakoransa na kurya ha ni na ga sakatare cikin farin ciki matuka ya ce matata kina nufin kin yafe min komai kin yarda za ki dawo gare ni a karo na biyu na miki alkawari in dai Allah ya tada ni zan shayar da ke farin ciki marar misaltuwa ki yarda da ni Aisha Aisha ta yatsa na fuska tana juya fararen idanuwanta ta ce gaskiya a'a ke fara'ar da ke fuskar ustaz ta gushe idan shi yayi tatul da hawaye cikin rawar murya ya ce me yasa Aisha zaki min haka me yasa ba zaki kasance mai yafiya ba me yasa abu baya wucewa a gare ki Aisha dama kin san ba zaki dawo gare ni ba kika kira ni kika min magana mai daɗi dan da yake ida sakara sani Aisha me yasa Aisha tace saboda ina tsoron a ce mijina ragon maza ne shikenan kai dan soyayya shikenan kai dan soyayya sai ka kwanta ciwo har kana kokarin yi min asara ni da na to ba dole na ji kunyar cewa ga ka a matsayin gwani na ba ta faɗa cikin sumburo baki haɗe da shagwaba ajiyar zuciya ustas ya sauke ta kai ta kai sau uku ya limshe idan shi sai ga hawaye masu ɗumi sun gangaro mishi cikin wata sassanyar murya ya ce aisha duk macen da kika ga an kwanta ciwo don saboda ita to ki bincika wuyar samu gare ta wallahi kuma ta kai matsayin da ba kowace ba kowa ce ke kai shi ba ni Abdullahi na yarda da hakan saboda so so ɗaya ne tak kuma ke na baiwa ba zan taɓa iya zama namiji a wurin wata mace ba idan ba ke ba ina mai daɗa baki hakuri jarumar mata hakurin da baki ba zai iya furtuwa ba sai dai ki auna hakurin da nake so ki fahimce ni ina sai dai in auna ki fahimce ni ina baki a mizanin fahimta Aisha ke ta daban ce a cikin mata in nace ta daban ina nufin a wajen komai ma ke ta daban ce kin sha bamban da sauran mata Fintin kau kin kere su wallahi Aisha in na tsaya tsara miki qualities din da Allah ya miki zan shekara haka a kwance ina kallon kyakkyawar fuskar ki ina zayyano miki fata na dai ki yarda da ni matata ki so ni dan Allah ki kuma yafe ni dan Allah Aisha ta rike baki ta ce iye lalle mutumin yaushe ka san wannan ko ka shiga makarantar yaki da soyayya ne ba ni da labari dan Allah faɗa min mana ka ji my love dariya sosai ustas ya kama har da kwalla sai ga mujahid da gudu ya leko ya ga ko lafiya ganin ustas na kallon waya yana dariya sosai abin ya sa shi farin ciki lallai so makaho ne saukan mai da babban babba yaro yaro ya koma babba ya yarda so kan iya maida lafiyayye mahaukaci kuma ya yarda so kan iya maida malami dan duniya a ran shi yace yanda na ganka haka ina fata kowa ma ya ganka haka musamman iyayenka dan su kara rike matarka da mutunci dan su san ita ce rayuwarka a hankali mujahid ya fita ya fito su hajiya ga baki daya ya ya fito su hajiya ga baki daya yace ku zo ku ga ikon Allah suka biyo shi yace ku bi a hankali kar ya fahimta hajiya ta tsugunna ta cire takalminta ta ce bari in yi rarrafe kar ya ji motsi ko umma ta ce a. A hajiya asibiti ne ki tashi ki dai bi a hankali hajiya ta ce ba komai wallahi bari in rarrafa kwanci hajiya ta yi kamar namijin kifi ta fara rarrafawa gandar gandar abin gwanin ban tausayi bata zame ko ina ba sai kasan garan da ustas yake daidai lokacin kuma ustaz ya samu ya tsaida dariyar shi ya ce wato kina ganin mijinki daɗi daɗin baki yake miki ko aisha cikin zazzakar muryar ta ce hmm ba haka bane abin ne ya zo min a bazata ustaz ya ce matata in Allah ya kaddara akwai sauran numfashi na a gaba insha Allahu zaki mamaki sosai zan zame miki duk yanda kike so sannan zan shayar da ke mamaki ba kaɗan ba tunda na tabbatar da cewa ke ce maganin rayuwata Aisha ban taɓa tunanin zan iya kai wannan lokacin ba tare da na ziyarci kabarina ba. To amma cikin lokaci kin shafe min kaso 70 cikin ɗari na nauyin da zuciya ta ke min. Aisha ta ce ba komai dama haka rayuwa take. Ni kaina na ji ina bukatar mu gama mu dawo gida in ga ragon mijina abu kaɗan sai ka kwanta jinya. Ni mace ma ban kwanta ba sai kai ko? Ustaz ya yi murmushi ya ce to ya zan yi tunda ni ke so ba a so na. Aish da sanki ki Allah ya halicce ni sannan shine jarabawa ta wallahi ni kaina na san ubangiji dan ya miki sakayya ne cikin sauki ya hada ki da shedanin mutane suka yaudare ni ya hada ni da shedanin mutane suka yaudare ni suka ci da sauri Aisha ta katse shi da cewa ya isa ya isa ustaz ka dauki wannan namban tawa ka sanya a wayarka an jima za mu yi magana ko Ustas? ya ce shikenan matata nagode yanda kika faranta raina kika ceci rayuwata Allah ya faranta naki kuma Allah ya sanya ki yi ibada karɓaɓɓiya ki sani a addu'a ina son ki so mai tsanani I love you my wife me too rabin raina Aisha ta faɗa tana sakar ma wayar kes limshe ido ustas yayi shi ma ya sheƙa ma hannun shi kes tare da hura ma Aisha yana kashe mata ido tare da cewa wash har naji kwangwalam kake ji Hajiya da ke kasan gado tana kokarin fitowa jin suna zafafan kalamai da ɗanta zai fara ta kifo karfen da ke sarkafe da ƙarin jinin da ake ma ustas. Da sauri ustas ya katse kiran jin allura da ke cikin hannun shi ta mai mugun caka. Da sauri su Mujahid suka su suka daga karfen. Aliyu ya saita mai abinci. Amin Aliyu ya saita mai abin ya ci gaba da shiga daidai. Kowa fuskar shi cike da farin ciki. Ustaz ya ce yaushe kuka shigo? Aliyu ya ce ya shek kana ta ƙauna. Ta ya za ka san da tsayuwar mu? Hajiya ta ce don Allah ku fito ni na makale. Umma da ta lura da Hajiya ta ce subhanallahi Hajiya wurin ya matse ki dole sai kin kwanta. Kana za ki fito Hajiya ta yi flat. Kana da fito bakinta a washe ta miƙe ta runguma Umma ta ce nagode. Nagode Allah ya faranta miki ke da iyalanki. Hajiya ki nuna min cewa wankakkan zuciya gare ki kuma kin gwada min cewa ɗa na kowa ne na gode har ban san abin da zan ce miki ba wallahi ki ji abdullahi ta waya kaɗai da ya ji matarsa har ya samu sauki sai abin da ba a rasa ba wallahi hajiya kunya kunyar ki ma naji ta yadda na yi diyar ki riƙon sakainar kashi kokarin dukawa hajiya ta yi don ba umma hakuri umma ta yi saurin ɗagota ta ce ai komai ya wuce dama irin wannan sha'anin muddin da zura'a. to hakuri shine maganin komai sai dai mu taya su da addu'a Allah ya tsare gaba Allah kuma ya ba su zaman lafiya ustaz da ya juya kansa gefe yana ta zuba murmushi a zuciyar shi sai amsawa yake da amin amin kanshi a kasa yace nagode umma nagode Allah ya kara miki lafiya da nisan kwana kuma Allah ya kara hada miki kansa da arki murmushi umma ta yi tace ba komai Abdullahi amin ya Allah ustaz ya dago kansa ya zuba ma yaran shi ido yana kallon su cike da sha'awa sun yi jawur da su ga kiba sun yi a hankali ya ce afan zo nan kai da sadiq usman ko ko gizau bai ba don bai saba jin an kira shi da afan ba umma kanta abin ya bata mamaki ta ce kai mai gidana ana kiranka abban ku na kira kun gama kukan kuma kun ki karasawa ku mishi ya jiki ko maza ku je ku gaishe shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata, sai mu haɗu da ku a kashi na gaba Ta jin yadda ci gaban labarin za ta kasance kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. Littafin auren Ustaz kashi na ashirin da ɗaya. Ummama binsu ta yi tana ta hawaye har ta kai bakin kofar sai kuma ta tsaya tare da latsa wayarta ta kira namban Aisha. Ta kira ta har ta katse ba ta ɗauka ba sai da ta mata kira biyar kana ta ɗauka. A fusace Umma ta ce uban me kike ina ta kiranki baki ɗauka ba. Aisha bata ce